An jaddada amfani da shari'ar Musulunci ranar 27 ga watan Oktoba na shekara ta 2000 a lokacin gwamnan harar hula na farko a jihar Zamfara Alhaji Ahmad Sani Rima domin kawar da ayyukan baɗala da kuma bunƙasa ci gaba a jihar nan. da yake shari'ar musulunci ta cika shekara 21 da jaddadawa a jihar nan labarun nta sun zanta da wasu daga cikin masu ruwa da tsaki dangane da ci gaba ko kalubalen da aka samu kawo yanzu manyan malamai kamar su shek ahmad umar kano ma da dr aliyu sani jangebe suna masu ra'ayin cewa ayyukan sabon Allah kamar su caca da shaye-shaye da kuma karuwanci da dai sauransu waɗanda a da ake gudanarwa bai na jama'a sun rage sosai. Ha'a a ce an tara maraya dubu talatin ko dubu arba'in a lokaci guda a ba su gudunmawa ta sutura da abinci da kuɗin ɗunki kaga in ba albarkar kafa hukumar zakka ba ba a san irin wannan ba wuraren da aka rusa waɗanda yake na fitsara za a ga cewa motocin giya a nan jihar zamfara an sha kona su an sha zubar da giya a zubar da don haka an tsarkake mutane daga wato banna to sai dai malaman sun bayyana cewa idan aka kwatanta yadda aka aiwatar da shari'ar musulunci a shekara ta dubu biyu zuwa shekara ta dubu ɗaya da kuma halin da ake ciki yanzu za a ce an samu koma baya sosai lamarin da suka ce yana da matukar hatsari ga rayuwar musulmi ita shari'ar musulunci cikin farkon abin da take kulawa da shi bayan ta kula da addinin to za ta kula da tsaron rayuwa tsare dukiyoyin mutane tsare hankulan mutane tsare mutuncin mutane wannan su a su cikin manyan manufofin shari'a musulunci wasa-wasa da waɗannan abubuwa ya jawo cewa sai a je ana kashe mutane an waye gari rashin tsaro kaga wannan abubuwan da ya jawo mana kenan niya a can baya a cikin garin guso kayi kaɗan ko kuma wacce ta yi kaɗan ko daga ina ta hito a gani ta da siket wanda a bakin cinya to kaga yanzu ya zama ruwan dare yanzu babu ba a kula da wannan ba amma ana ganin ba laifi bane to kuma a ce wai namiji eh, kabo kabo ya ɗauki mace to yanzu sai a ɗauko mace biyu yanzu kaga sai ka iske wai samari sun zauna an kunna hayaki ana tasha ya zama jiki sannan ba a iya magance wannan abin suka ce dole ne sai shugabanni da mabiya sun tashi tsaye sun saukar da nauyin da ya rataye gare su domin a samu mafita daga matsalolin da ake fuskanta muhammad muhammad dan sa'idu